Yeah.

ni da labara anu mai ala turu al'obarin ta shi kare ba ka ba ne komi amma ko baya kama ka haka kawai ya yi ce Kyau kuɗa mutane da magana Toka baba gobe a wannan gari na Zaria. da nake kiɗin ruwa na alam abin musa in kakka walƙiya alama ta kai ba alikan kalla can baba yawa ci gaba ji wata sabuwar waka da na jira ta shekara dubu biyu da shirin da uku kowace shekara ina canji na alifa a musa alli ta ƙungiyar dambe ba alhaji dalli ta kungiyar dambara nan na yi mai layi amma ina cikin sani ina gawo ina taɓa waƙa na ta hura nan lahadi kallon dambe Mun gaisa da ɗan ta mun gaisa da ɗan ɗana ɗan gwamba dukansu ne ba su laihi garba sa asali Sa'o ban tsaya ban kwana da ni da su ba na alini ta hiya ta kaji laihina Samo ba kira zaki, sama za gudu ba haɓa, alika sai. Haba jama'a kowa ɗauki duniya shi ashe. ba gani ba ce jama'a kowa ɗauki duniya sha'ashi ranar sahai ne yi to ina ya huda garba mai gida sai ne ya ce in ci kunkuru sai ne da oki kunkuru sai ne ya hangi bushiya sai ne da kunkuru sani oke bushiya ita eh, ba ta sai kaya kama kamala bulu ba hawa alika akwai wata yan magana da nan gani ga wata yan magana ina son faɗi amma ina jin tsoro amma ba ni ni yi ta ba rarara ya yi waƙa ta yi karban jiya ya ce masu gudu ku gudu maganar nan da ya faɗi ita kauka ta ta zaka zaka magana nan da ya faɗi na ga kaduna na gudu bayan kaduna na gudu gane ja tana gudu katsina suna gudu zamfara ma suna gudu sakwata ma gudu suka yi hakkabe ma gudu suka yi ba mu da mai tare mamu ba mu da mai tare mana amma na roƙi rabana Allah

garaba na sani ko ina farka a garaba fagare ba ce wata na da mu akai watala rana ba ce lake sama da gudu mahagwa to baba dan baba bubu kenan kuka ji mu da shi da waka da ya rero a wannan lokaci ni musbahu kano youtube a garin zaria na yau tattaki na zo na ga muku wannan shahararren waka ta baba bube gashi nan wanda baba dan moyi ya gama yanzu yanzu kuma muna kan ɗaukar wasan dambe wanda za a buga a cikin wannan gari insha Allah to oh, gani gaba gani gaba ba dan moyi a wannan gida mu dai awa gaba yauwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun masu kallon mu yau ga ni ga baban magobiri a garin zaria baban magobiri dai da yawa wasu sun san shi wasu kuma za su ji labarinsa wanda baban magobiri dai babban maroki ne wanda za mu ce baba masu saurare za su so ka gaya masu wai tun da wanne ma makaɗi baba ya fara harkar roƙo a harkar dambe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah cikakken dan jarida yadda ka tambaye ni nima haka zan baka amsa a lokacin da wannan bawan Allah yake da rai a Isa dan makaho eh. muke tare da shi bayan Allah ya karba abinsa sai na koma wajen Alhaji Umar Bugobiri shi ma Allah shi gafarta mai baya haka sai na koma wajen Ibrahim dan gurbi na Habu Baba Musa yunwa sarkin yakin manza Allah yunwa a baki a huta an baki ma a nema a aje yayan garba kanin dan gurbi kenan uwa ɗaya uba ɗaya bayan shi sai ubangiji Allah ya haɗa ni da mariganyi ma'azin ɗan ce mai yi ma jahar waƙa sun kuncin kabari azaban kabari duhun kabari ubangiji Allah ka yaye mu bayan ka albarka annabi Muhammadu manzan Allah to yanzu sai ubangiji Allah ya gama ni da shugaban kasa na masu aikin waƙar dambe eh. ko kuma in ce sarkin kidin damben Najeriya Alhaji Danmoyi uban mu da sura mai Allah uban yalo mai Allah da mana ba ki bugunta na Alhaji Ali Ucishi mai jin daɗin zama da sarkin fawa Anas hmm. to a yanzu tsakani da Allah da Annabi in dai kidin dan bane ba na cika ma baki ba hmm. fi wani Allah allazi da shi amadu eh. ko ba gaskiya ba ina nan ga Allah ina nan tare da Alhaji boyi to baba duba da wa'annan manya-manyan manya-manyan makara da kai zama da su na'am baba kuma sun tafi da jaruman dambe da yawa wanda aka yi harkar dambe kuma kai ma baba akan idan ka ake baba wannan yaƙi ne na dambe waɗanda a jaruman baya wanda ka gani wanda ba za ka taɓa manta da shi ba wanda in ka tuna shi za ka ga a da ne aka yi yaƙin dambe ba a yanzu ba Allahu akbar alhamdulillah a ahdana bil imani da farko dai Allah ji kan lahira alhaji adana zan ruwa kanan ɓancen ne ko ina da hansa kura sai dai garin da babu ƴaƴan awaki shi kuma tsakani da Allah da annaba alhaji ada yayi zamani ni da alhaji isa dan makaho eh. shine alhaji isa dan makaho yake ce mai mai horon maza da gora adalajar ƙasa eh. ya ce wani ya ya wani ya takulo bala'i ya ne kata kata ko ba gaskiya ba eh. daga bayan wannan bawan allah a isa dan makaho sai muka kawo wajen alhaji umar magobri umar magobri ya samu alhaji ada ya samu har zakana alhaji ada na jan ruwa eh. shi ma ya mai waka tare da katsina alhaji ada eh. sai muka gangaro sai muka gangaro wajen garba kanan dan gurbi mijin zuwa raya yan adu baba adu uban jamila uban jamila uban hassan da usaini a kuma kin ga dukiya kanan dan gurbi na'am baba akwai magana guda daya eh, to lokacin da kake ake wannan dambe na'am baba za ka iya gaya mana cewa a yan dambe ina ji kaga dutsen damba na dutsen mari baba insha Allah kaga damban ashiru horo kware babu zaka iya kutance mana jarumtar su waye kike ganin ya wuce ko fara ebo ta tukun farko to baba na farko ne Allah ji kan musulmi Allah ta mu jahar balbalin bala'i uban mu azza an rakiya tanki bakin cikin yan kamar ce na Alhaji ne dan Jimbai sai wannan wanda kake cewa horo sarkin damba na Muhammadu Zirmi eh. ya ci kudu ya ta arewa tabbatan ma tsakani da Allah da annabi daga gurin ma da aka hiddo shi ya komo arewa ya zalla eh. yaron alizuma ne alizuma na mai kyabi yabo eh. gaskiya na ga ban alhaji ada eh. na ga na kasi na ga na kokona alhaji ada na ga ban ubangidan gidan matini a na ga baki damban matini badiya eh. na ga damban magaji na unguwan bai eh. ko ba gaskiya ba a gidan na dutsen mari insha Allah ko baba ka kanta mana jarumtar na dutsen mari da horo waye ya fi jarumta ba na da Allah da Annabi lokacin nan ka san kowane allazi da lashi amanu ka san eh. kowane da tashen da ya ko ba gaskiya ba tashen na biyu mari daban na holo daban eh. ko ba gaskiya ba ya zaka kamanta mana wannan tashen to tashen da ya tsakani da Allah da Allah ni yadda zan ce ba cikakken dan jarida eh. fi sabilillahi eh. dan ban holo ba a gaba shi da na ba hagon biyu mari dan ban ba hagon biyu mari ba a gaba shi da na holo to me bambancin yawa bambancin zamanin wa'ansu ba ai wa'ansu eh ko ba gaskiya ba kamar sani na gidan dan kande ne yanzu sani na gidan dan kande da na kanan dogon auta yanzu sai dai su raba dambe ba su yin dambe bakani eh. da Allah da annabi Allah ya kara ma imani baba mun gode bari mu kyale ka sai mun eh. samu lokaci to ni ma da dawo a zaki bai raba gardama dulan na sakkwata mai raba gardama kura kake mai fasa karnuka kaji kashin wuya gagara karnuka sun ji na yi kiɗin raba gardama yan kwadon wasu ya koma ciki da yana nan da tuni sun gudu da wasu su koma can kano uh, sai dai ilos ta zo mm. tun daga rasuwa kai ka yi ka mana bar magana haka kan ah. ah, ba dan tun daga baban alulu komai ya kare wallahi na alhaji sai garba sai dai ya kalla da kai nan ta minti uku inda aka sa jiniya kai ɗan gidan Ahmadu muna ta kiran ka ɗan Ahmadu to kayi banza da mu inda da ƙarfi kake ƙaratan mu da ka bige inda ka bar mu haka kai dole an buga an baka ta duna mai idanan alƙalai daga sun ga idan ya cancanza ko sun fi dubu ya watsa su ya tsoki gundumi ya tsere kai tafi ba mu guri katan banza ni usaini suna zazzagi na laifin ka kiɗi baban gambo kura ta yo laifi aka ga makare aka ɗaure shi ita kurarwa zai ɗaure ta duna an buga an baka sai duna mai idanan alƙalai da ka san ga idan ya cancanza ko sun fi buba dan cana baki ba tsoro mu ma maka dan ba ma tsoro duna an buga an baka sai duna mai idanun alƙalai ai da ta san ga idan ya cancan ko sun ya watsa ba zuwa ɗaya ce yaƙi wanda ya je ya ɗaya ce yaƙi daga can ma zai wuce kiyama yau Ture ne ya je da yaƙi da ya je nan ya kwan kiyama shi ne ya taɓo haɗe ce yaƙi sherin dan ban wada haɗe sai ka kama kafar wada ka faɗi kuma an ka tsaki ka ta kiyama yau kafar ce sai ka ce sufana da in ɗauki kafar ruwa da Abeja bari a hura wuta in ta wada dan na san kaddara ta kai gudu da kunya kuma in ka tsaya ka kan kiyama a wajen sani kanin basabci kai Allah bi wahidu jama'a Allah da girma yake mazo Allah iso annabi bani ne nake jawabin bakalan gunna wake jawabi kaga uwar dogo tana gurasa sai ta ta tafasa take gurasa shin wane ne ya ba ta jari mamman sani ya ba ta jari shi tsohon faskare kuma kaga shege dan ina da ice ya ce zo in ba ka yaji dan ce tsoho rike abuka wannan jaraba ina da ni to magajin sarki usaini kenan sarki zai yi kidan raba gardama kuma zaki bai raba gardama dulan na sakkwata mai raba gardama hura kake mai fasa karnuka ka ji kashin wuya gagar ka dace ba kwasa lafiya dole gidan makise ya kewaye mai halin fir'auna muhammadu ba ka da dama mai raba gardama ni ba ba don mabala ke gudu sai ya kashe kai ya taka ma wuya muko mu bi shi a baya da tabu in zuciya nasa ta dafu duka kaga farar hula ba ta masa ni ma kaɗin sa a tsoro da kai canja na yi kiɗin raba ma yan ƙadon wasu ya koma ci da yana nan da sun gudu da wasu har sun koma a can kano yau na ara ku sa mana tambura in ji kamar bayan sarki nake